sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tasila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Laraba 30 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon shugaban kasa Joe Biden sun tafka muhawara a daren jiya talata. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta sanar da cewa za ta gudanar da bincike kan sabbin rahoton da suka fito na zargin cin zarafi da lalata da ake yi wa wasu 'yan kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo. haka kuma za a ji cewa yawan mutanen da cutar covid-19 ta kashe ya zarce miliyan ɗaya a cewar cibiyar binciken coronavirus ta jami'ar james hopkins labaran kenan A daren jiya aka gudanar da muhawara ta farko tsakanin manyan 'yan takarar shugabancin Amurka Shikon shugaba Trump ya tuhumi gwamnatin Obama da Biden cewa ita ma ta gaza a yaƙi da annobar muran aladu a baya. A yayin da Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai, gwamnonin Arewa 19 sun bayyana ƙoƙarinsu na magance matsalar tsaro. Muna kuma tafi da rahoto kan shirye-shiryen yaye 'yan kwalejin haɗin gwiwa na maza zalla tsakanin jihar Kano da jamhuriyar Nijar. Murtala Faruk san ina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. shugaban kasar amurka na jam'iyyar republican donald trump da abokin takararsa na jam'iyyar democrat tsohon shugaban kasa joe biden sun tafka muhawara a daren jiya talata want me to ban? All right, we're, uh, gentlemen, right. Uh, we, no, Mr. President, you would have been much president. later, Jim. Mr. President, later. Mr. President, You're talking about two million people. Mr. President, as a moderator. Nan da nan da fara muhawarar suka fara su cika junansu kan yadda ya kamata a shawo kan annobar coronavirus a Amurka. wadda yanzu tafi kowace ƙasa a duniya yawan waɗanda cutar ta kashe inda sama da mutum dubu ɗari biyu da biyar suka mutu. Shugaban ƙasa ba shi da wani shiri, Biden ya faɗa ya ci gaba da cewa ya san cutar mummuna ce kuma ya ki faɗa wa mutane hakan shugaba trump da ke neman wa'adi na biyu bayan lashe zaben 2016 ya mai da martani da cewa mun yi aikinmu da kyau nan da 'yan makonni rigakafi za ta samu shugaban kasa ya zargi biden da kiransa makiyin baki kan takaita shigowa daga kasar china da inda cutar ta samu asali muhawarar ta kwashe mintuna 90 a kwalejin da ke birnin cleveland na jihar ohio na zuwa ne makonni biyar kafin ranar zaben uku ga watan nuwamba ita ce karan farko cikin uku da 'yan takarar za su yi baki ɗaya 'yan takarar shekarunsu ya wuce saba'in kuma za su sake fuskantar juna a muhawarar da za a yi a wata mai zuwa jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta sanar da cewa za ta gudanar da bincike kan sabbin rahotannin da suka fito na zargin cin zarafi da lalata da ake yi wa wasu 'yan kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da wasu suka yi kirarin su ma'aikatan agaji ne na ebola a congo suka yi binciken da sabuwar kungiyar jin kai da gidauniyar tamsan reuters suka shafa shekara guda suna gudanarwa ya hada da zantawa da mata hamsin da ɗaya waɗanda suka fuskanci cin zarafin lokacin da ake fama da cutar ebola a shekarun 2018 zuwa shekarar 2020 yawanci maza ne suka yi waɗanda ke bayyana kansa a matsayin ma'aikatan hukumar who haka kuma binciken ya bayyana wasu cin zarafin da mambobin asusun tallafa kananan yara na unicef da ƙungiyar medicine sans frontier da ospam da world vision da kuma hukumar shigar fice ta amurka iom da ƙungiyar jin kai ta alima da kuma hukumar lafiya ta congo Yawancin waɗanda suka fuskanci cin zarafin sun ce maza da yawa suna ba matan barasa tare da tilasta musu su kwanta da su kafin su ba aiki ko kuma su soke kwanta ragin aikin su idan matan ba su amince ba. Wasu matan ana ɗaukan su ne aiki na ɗan wani lokaci a kuma yi musu alkawarin albashi ninkin abin da ake biya a yankunan. yawan mutanen da cutar covid-19 ta kashe ya zarce miliyan ɗaya a cewar cibiyar binciken bara ta jami'ar johns hopkins wadda ta bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya ya kai sama da miliyan 33. sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira a kasashen duniya da shawo kan ƙalubalen da annobar ta haifar a kuma yi koyi da kurakuran baya guterres ya ce shugabancin kwarai yana da muhimmanci kimiyya tana da muhimmanci haɗin kai yana da muhimmanci haka kuma ba da bayanan da ba su da tushe na kisa yayin da annobar ta kai wani mataki jami'an hukumar lafiya ta duniya who sun ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutum zai iya fin wanda aka bayyana an jima kaɗan sarfilu hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. mu A daren jiya aka gudanar da muhawara na farko tsakanin manyan 'yan takarar shugabancin Amurka a zaɓe da za a gudanar ranar uku ga watan Nuwamba. Inda shugaba Donald Trump ke neman wa'adi na biyu a takarar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke ƙalubalantarsa. Abokin aikinmu Baba Yakubu maƙeri ya sa ido akan muhawarar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. An fara zazzafan muhawararci ta farko tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da abokin karawansa a zaben shekarar dubu biyu 2020 Joe Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka a daidai karfe tara da minti biyar na daren jiya talata. An tattauna ne akan batutuwa da dama daga kiwon lafiya tattalin arziki batun annobar COVID-19, batun haraji, batun wariyar launin fata da kuma tarihi akan ayyukan 'yan takarar na aikin gwamnati da batun canjin yanayi da sauransu. akan batun yaƙi da cutar covid-19 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ce shugaban da ya bashi da wani takamammen tanadi na yaƙi da annobar covid-19 lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum dubu ɗari biyu kana wasu miliyan bakwai suka kamu da cutar Shikon shugaba Trump ya tuhumi gwamnatin Obama da Biden cewa ita ma ta gaza a yaƙi da annobar bulan aladu a baya. Ya ce a lokacin annobar murar aladu na H1N1 mutane sun mutu da dama inda shi mataimakin shugaban kasa Biden ke cewa mutum dubu goma sha hudu ne suka mutu amma ba mutum dubu ɗari biyu ba. shugaban amurka donald trump ya musanta zargin da ake masa a kan kin biyan haraji yayin da aka masa tambaya shin da gaske ne dala saba'in da biyar yake biyan haraji a kowace shekara sai ya ce ya ce ina biyan miliyoyin dala na haraji nakan biya ma dala miliyan 38 a shekara wata shekaran ma nakan biya miliyan 27 duka akwai bayanan da ke tabbatar da hakan wani babban batu da ya dauki hankali shine batun wariyar launin fata inda tsohon mataimakin shugaba biden ya ce trump ya gaza ainihin a wannan fanni saboda yana sa jami'an tsaro suna afkawa masu zanga-zangar lumana don neman yancin bakar fata yayin da shi shugaba trump yake cewa kungiyar 'yan tsaurin ra'ayi ta antifa masu ra'ayin democrat su ne suke haddasa wannan abu don haka idan joe biden na da wani gargadi da zai yi to ya yi ma 'yan kungiyar ta antifa su ne suke tada rikici a kasar. shugaba donald trump ya ɗora ayar tambaya akan batun zaɓe inda yake cewa ana shirin tafka magudi a zaɓen. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. A solicited ballot okay it is okay you soliciting you're asking they send it back yace zancen zaɓe dai ya yi matuƙar muni ban damu da aikawa masu neman takardun zaɓe ba amma kuma ana aikawa da takardun zaɓe a ko ina hakan na nufin ana shirin tafka magudi har ma an ga wasu takardu da sunan Donald Trump da aka zubar a cikin kwandon shara haka na tabbatar da za a tafka magudin da ba a taɓa gani ba A gaida Baba Yakubu, to har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labarai. 'Yan majalisun Amurka na shirin fara zaman tantance wadda shugaban ƙasa Trump ya zaɓa a matsayin alƙalin kotun koli Amy Coney Barrett. Wanda zai gudana 'yan makonni kafin babban zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba. an fara da zuwan barrett majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican jiya talata wadda idan aka tabbatar da ita za ta zamto ta uku a jerar trump ya zaba a matsayin alkali a babbar kotun kolin amurka mai shari'a barrett alama ce ta yadda amurkawa suke dangane da basirarta da kuma tarihinta bisa ga cewar mataimakin shugaban kasar amurka mike pence jiya talata yayin da ya raka barrett zuwa ginin majalisar amurka ya kara da cewa muna da kwarin gwiwa da zara amurkawa suka fara fahimtar kowace ce amy coney barrett za su yi murna kamar yadda shugaba trump ya yi lokacin da ya zaɓe ta sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya yi kira a kasashen kawancen neto girka da turkiya da su koma kan teburin tattaunawa da gaggawa don sasanta rikice-rikicen da ke karuwa a yankin tekun baharum. Kasashen biyu waɗanda ke cikin rikici da juna kan batutuwa masu yawa. Sun amince za su zauna su tattauna akan wani yanki da ke gabashin Baharum inda jiragen yakin su bi suka fuskanci juna a watan da ya gabata. Turkiya ta aika da jirgin bincike wanda jirgin yaƙi ke mara masa baya don neman yankin da ɗanyen mai da iskar gas suke. Yankin kuma da girka ta yi ikirarin nata ne. Girka ta mayar da martani ta hanyar aika jiragen yaƙinta zuwa yankin da kuma saka dakaranta cikin shirin kota kwana lamarin da ya haifar da tsoron barkewar tashin hankali yanzu haka dai turkiya ta janye jiragen ta tana cewa hakan zai share hanyar ƙara zaman tattaunawa kafin taron kolin kwanaki biyu na kungiyar tarayyar turai wanda zai fara rana ɗaya ga watan oktoba. mambobin kungiyar eu za su gabatar da takaddamar yankin tare da tattauna yiwuwar takunkumin da za a saka wa turkiya wanda kasashen cyprus da girka da kuma faransa ke nema a yi a gaida sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Bar kuma mu sake koma babin rahotanninmu. Gwamnonin arewacin Najeriya goma sha tara sun bayyana damuwa matuka akan yadda matsalar rashin tsaro ta addabi yankin arewacin Najeriya a wannan lokaci da ƙasar ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan Ingila. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wannan rahoto. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce babu shakka Najeriya fa na cikin wani yanayi mai matukar tayar da hankali amma duk da haka suna haɗa kai domin lalubo bakin zaran. Ina tabbatar maka gwamnonin jihohi sha tara na arewa cikin Najeriya sun damu da maganar tsaro kuma kowa na iyaka kokarinsa. Ina tabbatar maka kuma muna tattaunawa kuma ba su ɗaya ba su biyu ba muna magana da shugabanni a gwamnatin tarayya yana za a yi magana abu wanda ke ba abu ne wanda muka saba ce musamman kamar kidnapping ɗin. Kidnapping ɗin ai ba al'ada yaron bane anan daga baya aka fara shi saboda haka na tabbata ga Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari yana iya kokari kuma ya damu game da wannan abun domin muna tattauna gwamnoni sun damu amma kamar mu a Najeriya mun dauki matakai wanda ba lalle bane mu faɗi bayanin yadda mun kashe a rediyo amma daidai gwargwado muna samun sauki domin da ba da irin matakan da muka dauka ba da abin da ake yanar da faka. Da yake magana akan gwamnan jihar Borno da ke fuskantar hare-haren 'yan ta'adda a 'yan kwanakin nan ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello Gwamnan ke cewa. Gwamnan Borno ta Allah ya kare shi Allah ya tsare shi. namiji ne ya damu da halin da ake ciki mun shugabanci abin da ya kunta kenan ba shi labiya ga daki ko mutane na cikin wani hali amma a matsayin shi na shugaba duk abin da zai yi saboda mutane su samu dan sassauci ko su ga cewa na na yayi kowane shugaba da irin hikima da basira da Allah ya yi mashi amma shawara na zai dan dakata kaɗan a fahimci yanayin yadda abubuwa ke tafiya shi ma dai tsohon tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Abdulsalamu Abubakar, ya ce abin takaici ne akan yadda 'yan ta'adda suka addabi al'ummar Najeriya a daidai wannan lokaci. Zancen 'yan ta'adda abin tausayi ne abin takaici. Kawai sabili da ta'addanci mutum kawai ya tashi ya kashe mutum. Ai Allah ba zai kyale Allah ba zalumin kowa ba Me za mu yi mu wannan tuka ni da ke da kai muna da hakkin taimaka. Duk 'yan ta'adda din nan a cikin suke. General Abdulsalamu Abubakar dai wanda shine ya miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1999 ya buƙaci al'umma da su rika baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta hanyar basu bayanan sirri domin ganin an samu nasarar shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari. Daga harkokin tsaro a Najeriya sai batun ilimi. Kimanin shekaru bakwai bayan kafa kwalejin mazazalla ta haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ilimi na jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano a Najeriya. A bana ake sa ran yaye rukuni na farko na ɗaliban kwalejin da ke birnin Yamai. yayin da ake tsare-tsaren ci gaba da aikin samar da makamanciyarta domin ɗalibai mata a garin zindar bayan aikin gina ta ya samu tsaiko a shekarun baya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Yunkurin kyautata yaukin dangantaka da ƙarfafa zumunci tsakanin al'ummar Kano da na jamhuriyar Nijar na daga cikin muhimman dalilan kafa wannan kwaleji mai mazauni a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Makarantar sakandaren wadda ake koyo da koyar da darussa a cikinta da harsunan Faransanci da Ingilishi ana ɗaukar ɗalibanta ne daga Kano da Nijar bayan sun kammala makarantar firamare. Malam Isa na mata shine daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar. Son aka duk yaron da ya yi karatu cikin wannan makaranta za shi ci gaba da karatun shi ko a faransanci ko a ingilishi ba bisa ga ya sami wata matsala ba. Gurinmu duk wanda ya kare karatun shi duk cikin faɗin duniya kowace university wannan ɗalibin za shi shi ci gaba da karatun shi. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ilimi na jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ke kokarin farfado da aikin gina makamancin wannan kwaleji domin ɗalibai mata a garin Zindar. Alhaji Idris Garba Ungolimi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano ya ce gwamnati na dakon rahoton injiniyoyin ma'aikatarsa da ke aikin tantance yadda aikin gina kwalejin zai ci gaba. Aikin nan dakatar da shi wajen tsawon shekara bakwai saboda haka gaba daya a kasarinsa ya ruce kuma nijar dai ta so ta samu mai girma gwamna Wancan jihar kano ta je ta gama aikin nan domin a samu da ɗaliban nan mata zalla sai da haka mun tabbatar mu daga nan da mu da hukumar nijar domin minista ina nan mataimakin gwamnan zandar ina nan sufika na zandar ina nan Kayi gari haka injiniyoyinmu suka fara aiki na gwaje-gwaje. rahotanni dai na nuni da cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu game da burin kafa wannan kwaleji akwai alama za a fara cimma wannan guri wanda an kasa gaba tunda dai a bana mun sami promotion ta farko bana hatta yi ba sun kammala yanzu sai zuwa shiga fanni na university matsala wadda an ka samu tun kan ita ce wurin zaɓo yaran musamman 'yan Kano ba a kawo ƙwararri ba. Amma ko kwanaki mun yi muhawara da 'yan Kano da sun ka zo can sun ɗauki alkawali da nan gaba su ma yanda sai mun zaɓo waɗanda za su zowa cikin wannan makaranta su ma za su kiyayewa da sai wanda ya ƙware. Daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar kenan Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, to kada an manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a akan bitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger Za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Sanyina da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wata sabuwa ta kunno kai a siyasar jamhuriyar Nijar. Bayan da aka ce babu sunan wani babban ɗan takarar shugaban ƙasa a rajistar zaɓe. Wasu 'yan siyasa a Najeriya sun ce barazanar ƙasashen Turai ta soma tasiri ga siyasar ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai a siyasar kasar jamhuriyar Nijar. Bayan da aka gano cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana, wato tsohon Firayim Minista Hama Ahmadu baya cikin rijistar zaɓe ta ƙasar. Ana ƙasa da watanni uku a gudanar da babban zaɓen ƙasar ta Nijar, wanda ake ganin hakan kan iya kawo masa cikas a tsayawa takarar zaɓe. wannan lamari dai ya yi wa jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya daɗi inda take kallonsa a zaman wata babbar dama da za ta kange jagoran na 'yan adawa daga shiga zaben na watan disamba mai zuwa kakakin jam'iyyar ta pnds mai mulki asumana muhammadu yana ganin wannan wani mataki ne na samun nasarar jam'iyyar na ɗorewa kan karagar mulki a ƙasar. ba jam'iyyar pnds tare a kai rijista wanda suka kula da rijista sai yi kuma waɗanda suka yi aikin rijista ba 'yan party politik ba ne ma'aikata ne wanda sun yi ta ɗauka eh, a dokanci wanda ke gidan yari a liƙe ba shi da hujja bai da izini ya rubuta sunan shi bisa ga harkar shi bai zaɓe kuma ba zaɓen shi wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai yi rijista ba haka muka ji muma a nan wannan ana iya cewa ku a wurin ku 'yan tarayya gaba ta kai ku kenan ah, mu duk wanda bai rijista ba musamman ma 'yan adawa ne gaba ta kai mu don in bukari rijista ba a wannan zaɓe da za'a yi ba ka zaɓe kun ba a yi maka rijista kana waje ba a yi maka rijista kana Eh, gidan kasu ba a yi maka risa kana gidan ka zamne tunda ba a yi gida gida ba halin nan da hama amadu ke ciki a yau akan maganar zaben nan akwai yiwuwar wannan al'amari ya shafi na kudin takarar idan aka dubi wasu ka'idodi da dokokin zaɓe kamar wani abu da shafi shi ana kwatanta cewa dan eh, takarar ku ba cikakken dan kasa bane ba sabanin abin da kundin tsarin mulkin kasa ya yi tanadi don shi na balarabe kinan a nijar babu larabawa kenan larabawan nijar ba 'yan nijar ba ne a cikin ko kabilun nijar kowa ya sani akwai larabawa kuma a cikin kahohin watsa labaru na kasa da duk wani abu da aka yi na kasa cikin kabilun nijar larabawa 'yan nijar ai an ga da aka yi shi kuma kowa san da aka yi shi to sai dai wani na hannun daman hamma amadu bana ibrahim ya ce da sake a wannan batu so nike mutane su gane bambancin da adda kwai tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya dan takara alal misali in ka ɗauki yaro mai shekara goma sha takwas ai a cikin constitution kinmu da kuma eh, kundin zaɓe an ce yana da dama ya rijista amma kuwa bai da daman yin takara na eh, neman shugabancin kasa tunda an ce sai wanda ke shekara 35 kenan doka ita ma kaga ta yi bambanci tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya takara in kana iya takara ba ala ba sai an yi maka rijista to amma ya dace kuwa a ce wanda mutumin da ke kokarin a zaɓe shi bai mallaki katin zaɓe ba ya yi ta yakin neman zaɓe yana cewa jama'a shi ne nake ce maka yau mai yiwuwa ne a ce wani dan niger lokacin da ake rajista yana cikin hannun hukuma ka san kuma ba a yi rajistar mutanen da ke gida yari ba ko amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara tun da haki ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka kenan a yi maka rajista da kuma ka yi dan takara babu abin da ya gama su. A Najeriya ana ci gaba da yabawa shugaba Muhammadu Buhari da kuma musamman hukumar zaben kasar. Akan abin da manazarta suka bayyana a matsayin zaben gwamna mafi hanci a 'yan shekarun nan da aka gudanar a jihar Edo. Inda gwamnan jihar da ke karkashin jam'iyyar adawa ta PDP ya yi nasarar lashe zaben. Hatta shi kansa gwamnan a jawabin da ya yi jim kaɗan bayan samun nasarar. ya jinjina wa shugaban kasar da kuma hukumar zaɓe bisa gudanar da sahihin zaɓe duk da fargabar da aka yi ta yayatawa da farko na alamun amfani da jami'an tsaro domin murda zaɓen to sai dai tun gabanin gudanar da zaɓen gwamnatocin kasashen amurka da birtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haramtawa wasu gwamnonin najeriya shiga kasashensu bisa zargin su da laifukan magudin zaɓe tare kuma da yin barazanar ƙara ɗaukar irin waɗannan matakan akan dukkan jami'an da aka samu da laifin magudin zaɓe a zaɓen na jihar Edo da wasu zaɓuka masu zuwa. Wannan ne dalilin da ya sa jigo a jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce ai ba shugaba Buhari ne abin yabawa a zaɓen na Edo ba. Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala har aka yi wannan zaɓe lamin lafiya cikin lumana ko kaza ba a kashe ba har aka fi da sakamakonsa. Amma baicin Allah rawar da amurka da ingila da kasashen turai suka taka ya kai a gode musu domin hana shiga kasashensu da suka yi wa waɗansu jami'an gwamnati waɗanda suke da hannu dumu-dumu a barna ta zaɓe a ƙasar nan shi ya kawo wannan dama domin kamar yadda kuka sani wannan gwamnati jami'anta da ita kanta sun fi jin tsoron bature ma da allah don abubuwa da yawa ubangiji ya hana mu yi suna yi kamar cin hanci da rashawa amma idan bature ya ce musu kar su yi abu kaza ba za su yi ba don gudun dukiyarsu da take kasashen wayannan turawa da 'ya'yansu da take kasashen wayannan turawa da kuma ko ciwon kai mutum ya ji sai ya gudu kasar bature saboda haka muna yi wa tura wannan godiya amma har yanzu da saura akwai mutanen da ba za kulo da su ba idan nan gaba za su yi wannan irin hukunci su dubi jami'an tsaro da ake amfani da su suke wannan almunda'ana su dubi masu shari'a da in an kawo shari'a gare su ga su suna ganin gaskiya kuru-kuru sai su ki su bin zuciya ko kuma su bi umarnin da jami'an gwamnati ah, suka su. shi ya yasa ah, mahukuntan najeriya ba don suna so ba don dole suka kamanta zaben nan ya tabbata kuma aka yi shi cikin lumana aka yi shi cikin lafiya kuma wannan zaɓe ya tabbatar mana da abu ɗaya dukkan abin da wani fa zai yi a ƙasar nan zancen banza ne haƙƙi yana wuyan shugaban ƙasar Najeriya domin duk wani jami'in gwamnati da ka sani a Najeriya ba yadda bai yi ba cewa dole a murɗa wannan zaɓe. Kai muna ma da labari hukumar zaɓe kanta ta nemi a bata goyon baya ta daga wannan zaɓe sai ta yi shirin da jam'iyyar da suke so za ta ci buhari ne ya ce a aje duk wanda ya ci zaɓe a bashi shi ne ya faɗa kuma ba ya faɗa bane saboda allah ya faɗa ne saboda tsoron bature da yake ji to sai dai kuma shugaban rikon kwarya na jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar kuma gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya ce sam ba haka lamarin yake ba eto eh kasan wannan shine zai nuna kowane dan najeriya irin adalci na shugaban kasa muhammadu buhari ah, domin da farko ah, su jam'iyyar pdp da yake sun saba da lokacin da suke kankara ga mulki suna iya cikin mulki da karfi ko su sa abu wanda suke so so sun ɗauka cewa 'yan sanda da aka tura zuwa edo don a ji a kwace karfi da ya ji a nuna karfin tuwo a kan harkar wannan zaben to kuma ba haka ba ne wannan 'yan sanda da aka tura an tura ne saboda kada a yi amfani da 'yan banga kada a ji a yi amfani da wasu 'yan sa kai da za su je su yi kashe-kashe saboda zaɓe mu a mu wannan shine abin da ya kamata 'yan sanda su yi dukkan jami'an tsaro su yi su tabbatar cewa sun karfafa demokradiyya a najeriya sun mutunta mutuncin kowa a najeriya kamar yadda shi shugaban kasa ke cewa kowane dan najeriya ya zama cewa katin zaben sa bbc tana amfani kuma wannan shine mutuncinsa ya tabbatar cewa an ya fito ya zaɓi abin nan da ya zaba shi ne zai muke shi to wannan ne kuduri irin na shugaban kasa muhammadu buhari wanda kuma a kanta ne jam'iyyar apc ta gino. za mu dasa aya sai mako mai zuwa dan da za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato bakwai agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan retired Captain Willy Inuwa Umaru wanda Allah ya wa rasuwa ranar Litinin a asibitin sojoji da ke garin Kaduna bayan gajeriyar jinya. Allah ya ba dangi duka haƙurin rashin mu kuma Allah ya kyauta ƙarshen mu. yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya hada shirin ya kuma ba da umarni Aisha ta ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC.